Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kamo ku wannan shirin a yau ranar Alhamis 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai. To Sarfilu wani harin mai kan uwa da wabi ya yi sanadiyar kisar mutane goma sha shida a jihar Maine. Bayan makonni uku da da ɗan majalisar wakilan Amurka ya zaɓi Mike Johnson a matsayin sabon kakakin majalisar Amurka. Sannan za a ji cewa shugaban amurka joe biden ya jaddada bukatar cimma kafa kasashe biyu domin samar da zaman lafiya a kasashen gabas ta tsakiya to kanan labaran duniya kenan a yau alhamis ne ake sa ran kotun kolin najeriya za ta yanke hukunci akan sahihancin takardun kammala karatun shugaban kasa magatakardan jami'ar da shi shugaban kasa ya halarta wadda ake kira chicago state university ya yi rantsuwa ya gabatar da wasu bayanai amma ba a kotu ba a ofishin lauyoyi dan takarar shugaban muna ɗauke da rahoton haka kuma za a ji cewa majalisar wakilan amurka ta zaɓi sabon kakakinta bayan kwashe makonni uku ana kai komo kowane ne shugaban shi man johnson dai mutum ne da yake suna tama ya yi shekara takwas a majalisar nan kuma yana cikin waɗanda sun ka goya da eh, sarki turawa baya daga nan alheri abdu za ta shigo mana da shirin tana domin iyali amma fa yanzu sai a gyara zama a fara shan kashi na farko na labaran duniya masu raro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya an bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane amin mai bada horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka bashi horo sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba a bisa sanarwar da aka wallafa a mujallar 'yan sanda duk da cewa ana ci gaba da gwamza fada tsakanin isra'ila da mayakan hamas a zirin gaza shugaba joe biden ya ayyana goyon bayan amurka kan wato wata bukata mai kamar wuya wato bukatar nan da amurka ta daɗe tana fatan a cimma ta kafa kasar isra'ila da kasar falasɗinu masu cin gashin kansu a wurin wani taron manema labarai da aka yi a fadar white house biden ya faɗa cewa bai kamata a kau da kai a game da bukatar 'yan filastinu ba yahudawa da 'yan filastinu duk sun cancanci su zauna tare cikin aminci mutunci da zaman lafiya shugaban amurkan ya ce hare-haren da 'yan kama wuri zauna masu tsatsauran ra'ayi suke kaiwa 'yan filastinu da ke zaune a yankunan yammacin gabar tekun jordan da isra'ila ta mamaye ya razana shi ya ayyana hare-haren da watsa ma wuta fetur kana ya ce yan kama wuri zauna suna kai hari kan falasdinawa a wuraren da suke da 'yancin zama biden ya kuma bayyana damuwa a game da makomar mutane 200 da aka yi garkuwa da su waɗanda aka yi imani cewa wasu daga cikinsu amurkawa ne waɗanda 'yan hamas suka yi garkuwa da su a harin bazatar da suka kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba a wani labari mai alaka da wannan kuma joe biden a jiya laraba ya fito ya yi furuci kan harin ramuwar gayyar da isra'ila take kai wato take wa falasdinawa a yammacin gabar tekun jordan biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa kasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin isra'ila da falastino biden ya ce hare-haren 'yan kama wuri zaunan tamkar watsa fetur ne kan wutar da ke ci a gabas ta tsakiya tun bayan da hamas ta kai hari dole ne a kawo ƙarshen wannan faɗan wajibi ne a hukunta su ya kamata a daina hakan nan abin da biden ya faɗa kenan a farkon taron manema labaran da prime minister australia anthony albanese wanda ya kai ziyarar fadar white house Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa China da Amurka za su iya aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco. Ana sa ran cewa Xi da shugaban Amurka Joe Biden za su gana a wurin babban taron tattalin arziki na Asia Pacific da za a yi a San Francisco daga 11 zuwa 17 ga watan Nuwamba. Ba a dai tabbatar da wannan zaman ba. duk da cewa ana kyautata zaton cewa ziyarar da ministan harkokin wajen china wang yi yake shirin kawowa washington yau alhamis za ta share fagen tattaunawa tsakanin shugabannin amurka da china bisa bayanan cctv wato kafar yada labarai mallakar gwamnatin china zi ya faɗa cikin hirar shi da newson cewa ina fata ziyararka za ta haifar da fahimta tsakanin bangarorin biyu sannan kuma za ta taimaka ta wato ta wajen faɗaɗa aiki tare tsakanin china da california kana za ta inganta ci gaba mai ma'ana da za ta kai ga kulla dangantaka tsakanin china da amurka to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To ina jima kaɗan Aisha ta sake da da labarai kafin nan hankulan 'yan Najeriya ya karkata zuwa kotun koli ganin cewa yau Alhamis kotun ta tsaye ranar da za ta yanke hukunci akan karar da jam'iyyun adawa suka shigar na kalubalanta sahihancin takardun kammala karatun shugaba Bola Ahmad Tinubu. Daga babban birnin tarayya ga mu Rukayya Basha Atiku da Obide na kalubalantar hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta yanke ranar shida ga watan Satumba. Lauyan Atiku da jam'iyyar PDP Chris Uche ya ce kudirin na neman izinin gabatar da sabbin shaidu ne bisa rantsuwar da magatakardar jami'ar Chicago ta Amurka ta yi. wanda hakan ya sa suke kalubalantar sahihancin takardun kammala karatun shugaba Tinubu. yanzu dai kotun koli ta tsayar da yau alhamis domin yanke hukuncin kan zaben na shugaban kasa shin ko yaya jam'iyyar apc mai mulki ta ji da wannan sanarwa bala ibrahim shine daraktan sadarwa na jam'iyyar apc da lauyoyin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar suka gabatar a gaban kotu ba wasu abubuwa bane a sabbi ko sabanin abin da aka yi a baya wanda za su iya warware hukuncin da aka ɗauka ko kuma za su iya raunata a bukatunmu a gaban kotu to magatakardan jami'ar da shi shugaban ƙasa ya halarta wadda ake kira chicago state university ya yi rantsuwa ya gabatar da wasu bayanai amma ba a kotu ba a ofishin lauyoyin shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar kuma a amurka ya gabatar da wasu bayanai na shaidar takarda ta kammala karatu na shi shugaban ƙasa da kuma shaidar cewa e ya halarci wannan makaranta kuma ya kammala karatunsa a shekarar da ya ce ya kammala karatu saboda haka waɗannan lauyoyi na atiku abubakar rubutu a ruwa suka yi masa rubutu a ruwa suka masa wanda ba zai karantu ba. Ko yaya masana shari'a ke ganin yadda shari'ar za ta kasance barista Ma'aruf Muhammad ya kasai lauya ne mai zaman kansa. Na abin da kotu take lura da shi la'akari da shi shine yawanci mai ka shigar da kara a gaban kotu sannan kuma wace hujja ka gabatar. Kar mu manta a kotun ɗaukaka kara wato Supreme Court kotun matakin farko ita ce kotun ɗaukaka kara ta Court of Appeal wanda ina ce nan aka saurari shari'a. kuma a nan ne ya kamata duk wata hujja da ya shafi makaranta ko a chicago ko ma a najeriya ne ba a chicago ba a nan jam'iyyar pdp ya kamata ta gabatar da takardunta da shaidunta wanda za su tabbatar da cewa ko an yi wannan makaranta ba ko certificate ɗin na bogi ne ko ba a bogi ba. Yanzu dai hankulan 'yan Najeriya sun koma kotun koli domin ganin yadda sakamakon shari'ar za ta kasance. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. Duk 'yan Democrat da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakim Jeffries Johnson wanda yake wakiltar jihar Louisiana da ke kudancin kasar ya nemi 'yan republican su baiwa shugaba donald trump goyon baya wajen murɗe sakamakon zaben 2020 a ƙarshe a jiya laraba jami'an yankin harson a ukraine sun ce wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin berislav da tare da kashe mutum ɗaya sojojin saman ukraine sun ce wato makaman kariyar hare-haren saman sun kakkaɓo wasu jirage mara matuka sha ɗaya da rasha ta harbo cikin dare jami'ai a yankin ukraine sun ce wani harin rasha na jirgi mara matuki ya rusa gidaje a kusa da wata cibiyar kera makaman nukiliya ministan ma'aikatar makamashin ukraine ya sanar ta kafar telegram cewa harin na rasha ya faru ne daura da cibiyar makamashin nukiliya da ke helmin helminski tare da lalata tagogin gine-ginen da ke daura da cibiyar makamashin nukiliyan. labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, an zaɓi Mike Johnson ɗan jam'iyyar Republican a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a ranar Laraba. Wanda ya ka ƙarshen gwagwarmaya kwanaki ashirin da da 'yan majalisar suka yi na ciki ɗaya daga cikin manyan mukamai na shugabancin gwamnatin Amurka. Kan haka ne abokin aikin Muhammad Baballe ya zanta da Pius Ali da ke zama ɗan Ghana mazaunin Amurka kuma ɗan majalisar birnin Portland. Uh, sunana Pius Ali ni uh, a city councilor ne daga nan Portland Maine a jihar New England uh, daga nan Amurka. So da Republican Party dai ya zama na suna cikin fitina a wani irin fitina ne ba su iya sun samu wani shugaban majalisa ba shi wannan. To, a kowa sun ka zaɓa ni dai alheri eh, fatan da nake yi ne ya sa ya iya yin aiki ya taimaki mutanen amurka domin inda muke nan a ƙasar amurka akwai eh, mutanen amurka na fuskantar wahalu da yawa in ka tafi yin amurka da yawa da aka ga mutane suna waje ba gidaje to mu da muke muna kan gwamnati na garuruka eh, manyan garuruka ke karkashin federal government muna neman taimako amma in su majalisan ba su zauna sun yi aikinsu ba mu kuma ba mu iya mu taimaki mutanen da ke karkashin mu sai ina fata kowa sun ka zaba su 'yan republicans ya zama na mutum ne da zai iya yi aiki da kowa ba tare da sa ra'ayin nan nasu da yake baya taimakon americans domin ra'ayin republicans republicans kawai yake taimaka kowaye ne mike johnson To shi man Johnson dai a mutum ne da yake ina tama ya yi shekara takwas a majalisar nan kuma yana cikin waɗanda sun ka goya da eh, sarki Trump sun ka goya masa baya lokacin da ya ce kuriyan da aka jefa shi bai yadda da shi ba shi wannan yana cikin wanda suka kuma baya son baki yana cikin waɗanda ke cewa mu gina wall gina katanga a sa baki ta su shigo sai sa in republicans ba su samu cikin republicans ba su samu wani da su zaɓi shi wa sai sa na ce allah dai ya sa waɗannan ra'ayin da yake tare da shi kai ya zamana shi ne wanda dai tura in ba haka ba mu samu yi mutanen amurka komai to kana ganin cewa yanzu yadda aka samu ɓangarori biyu na masu ra'ayin raƙau a majalisar da kuma masu sassaucin ra'ayi kana ganin ko shi sabon shugaban zai iya haɗa kan majalisar wato bangaren 'yan republican da democrat domin a samu yi ayyukan da ya kamata yadda ya kamata ya zama kenan domin aka ɗauke ka kan shugabanci a majalisa da ya zama na wannan majalisa suna represent wani kowa daga amurka a wannan lokaci da ya kamata ce inda aka yi adalci ka manta masu ideology ka su ra'ayin da kake tare da shi to amma mun ka duba wanda sun ka cire shekaran jiya da wanda suka zaɓa da wanda ya nemi a zaɓe shi bai samu ba duk su ukun duka ba mutane ba ne da ya zama na da su aiki da waɗansu sun fi gane su tura ra'ayinsu na republicans ya fi su tura ra'ayin abin da zai taimaki american To a gaida Muhammad Hafizu balle da wannan tattaunawar To idan aka biyo mu a shirma na hantsi za mu kama wannan rahoton. 'yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako bawa wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga baƙaƙen kaya a lokacin yana jagorantar hukumar efcc ba an sako Rashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya nada bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba. da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yadda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba za a jira a ga yadda rayuwar bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu. To sai a biyo mu shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hasbu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka dai a nan Washington DC a goma na cewa karfe ɗaya da minti goma wato da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka idan za ga mutum ina manomi to na zo ina son na yi noman takin nan nawa zan siye shi na tafi wajen noman 'yan ta'adda sun zo sun kama mutum ka noma inda za ka kai a sarrafa maka kayan wahala. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri a tsakanin iyali. Yau ma muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kari na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano. Da magidanci Malam Abdulra'uf Musa Salisu sai uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. barin hannun taku ga Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawan. Wai ya zancen biki ne da mata suke yi da sauran abubuwa yanzu yana yiwa? Yana yiwa. To me yasa ke yiwa? Abin da isa ike yiwa har idan Allah ya taimaki mace aka ce yau bikin yatta ya zo tunda na gani a kaina aka ce shekara ɗaya to in inda Allah ya rufa mata asiri za ta zo za ka ga Allah ya sa mata albarka a sana'arta da ɗari da kwabo za ka gama ran bikin za ka ji ana kaman ba ita ta ba. Wannan kina magana ne ga waɗanda suke da sana'o'in hannu ko kuma jari da suke da shi Kaman wanda baya sana'a? Mm. To, kaman wanda baya sana'a abin da miji ya yi ita ma sai sai ta haƙura kanta takura mm. kanta. Ina ganin in ta takura kanta wahal da rayuwarta za ta amma in ta tsaya iyayen da Allah ya tsaye da ita ta shi kenan sai ta zauna lafiya. wai hajiya tun da kuke mu'amalanta juna akan yanayin nan na ƙasa wai me mata suke faɗa ne a cikin gida tafiya ana karɓar kebur mata suna shan wahala hmm. ana karɓar kebur ba za ka san mata suna shan wahala ba sai ka je koki gidan hajiya mariya sannan za ka tausaya wa kanka ka tausaya wa al'ummar manzon Allah me ke faru a can ka san suna raba buredi eh ana raba bread sun eh. ana raba ɗaiɗai yanzu mutum ɗaya za a iya raba su su biyu wani namijin ma da nan ido gara safe ya karɓo iyalinsa koko rana amma ina ganin wannan yawanci mutuwar zuciya ne gaskiya in dai namiji ya kai namiji bai dace a ce ya je ya karɓo koko ya zo ya kawo ka fita in ba larura ba ko ka tsufa ma in dai da kwarin ka ka tafi Allah zai baka. Dakta Bisalam kuna ta da alkalima. Cewa wannan matsalolin da muke magana iyalai suke fuskanta da kalubale iri-iri hmm. yana da nasaba da rashin aikin yi. Wai ta falsafar ilimi menene rashin aikin yi ne? To shi rashin aikin yi ta falsafar ilimi za Kuma sannan in kara maka wake da alhakin samar da aikin yi. shi na farko da idan aka ce rashin aikin yi za ka iya bashi ma'ana ɗayan guda biyu fiye da kaso casa'in da tara na al'ummar najeriya yadda muke kallon rashin aikin yi mu a ilimance ba shi ne rashin aikin yi ba shi rashin aikin yi wani yanayi ne da mutumin da ya cancanta ya cika wata ƙa'ida kuma yake ta neman aikin bai samu aikin yin ba kakka ɗauka yanzu don kana da digiri ko masters ko diploma ko nce ga can an ce a kai takardu kana ɗaki a kwance na farko mu gane rashin aikin yi wani yanayi ne da waɗansu mutane wanda suka cancanta suka cika sharuɗa kuma suke da sha'awa kuma suke ta neman aikin aka ɗau tsawon lokaci ba su samu wannan aikin ba in ka koma ka ɗauki ma'anar da hukumar ƙididdiga wannan national bureau of statistics mm, a najeriya a da can duk mutumin da a sati baya yin aiki na aƙalla awa talatin to akan ce wannan yana cikin waɗanda ba su da aikin yi yanzu baya-baya sai aka mai da shi awa ashirin amma wata uku baya ita yanzu gwamnati ta ce ta fito da sabuwar manhaja duk ɗan najeriyan da a sati kake iya yin aikin awa ɗaya ake biyan ka ko da yanzu ne a ce ka fito titi wani ya ce ɗaukan min da kwan kayan nan kai mun can wajen a ɗan baka wani abu inda aka lissafa ya kai tsawon awa ɗaya to sai a ce wannan mutumin ya fita daga cikin waɗanda ba su da aikin yi amma ta bahaushe kawai mai rashin aikin yi duk sanda aka ce ɗan adam ɗin da yake da cikakkiyar lafiya walau ya je makaranta walau bai je makaranta ba matuƙar ba shi da wani abu da zai dogara da shi wajen biya wa kansa aƙalla mahimman bukatu guda hudu abincin da za ka ci sitirar da za ka saka mahallin da za ka zauna asibitin da za ka je a duba ka to matuƙar mutum a matsayinka na ahakili mai cikakkiyar lafiya matuƙar gwamnati ba ta yi tanaje-tanajen da ya kamata a ce ta yi ba to kawai za a cewa na bashi da aikin yi wannan bangare na ɗaya kenan bangare mm. na biyu sai ka ce wai shi samar da aikin yi alhakin waye mm. to a nan waje yana da kyau mu sani cewa samar da aikin yi ba alhakin gwamnati ne ita kaɗai ba amma fiye da kaso tara. na yanayin da ya kamata a samar ayyukan yin su yawaita to abin yana hannun gwamnati yanzu ga misali ga baba ya iya harkar yankan farce da a ce najeriya ƙasa ce da ake da tsari to gwamnati sai ki shigo cikin lamarinsa a zamanantar mai da harkar ya zamanto mai biyu ga wani shago da ac kamar yadda muke da ita a nan wajen da nambobin wayarsa da in kana son ya zo gidanka za ka buga mai waya ya zo ya maka aikin ya koma inda yake kaga gwamnati ta samar da yanayi mm. gwamnati za ta iya ce yanzu kamar baba je ka banki banki kuna caza kudin ruwa kaso 26 shi muna son ku bashi kudin ruwan mu ne za mu rika biya kuma mu ne collateral dinsa mu ne za mu tsaya mai saboda haka gaba daya yanzu in ka je ƙasa irin kasashe irin su jamani kaso 70 na al'ummar jamani. ba su da kwalin digiri kuma ba a gwamnati suke cin abinci ba amma gwamnatin ta samar da duk wani yanayi da kake bukata yanzu za ga mutum ina manomi to na zo ina son na noman takin nan nawa zan siye shi na tafi wajen noman 'yan ta'adda sun zo sun kama mutum ka noma inda za ka kai a sarrafa maka kayan wahala ba ka da abin da bature ke cewa storage facilities inda wurin adana kayayyakin saboda haka gabaki daya alhakin tabbatar da samar da yanayin wani bangaren ba da aikin ko samar da yadda mutane za su dogara da kansu gaba ɗaya alhakin yara taya ne a wuyan gwamnatoci da ake da su a Najeriya. Wannan shi abin da zan To za mu dora kai. Um, uh, Malam Abdurrauf gwamnati saboda wannan yanayin da aka samu kai duk da cewa dakta yanzu zai mana bayani cewa wannan zancen cire tallafin man fetur din nan fa kawai ya ƙara iza wutar yanayin da aka tsinci kai ne amma dai dama su manazarta sun hango haka za ta faru saboda yadda aka yi tafiyar musamman 'yan shekaru takwas tara da suka gabata um, gwamnati da suka ji koke-koken nan na kufa cewa ba kwa ma samun uh, yadda za ku kai abu bakin salati sai ta ce ta bullo da wani abu da ake cewa palliative wani agaji ne na kayan abinci aka ba gwamnoni kudade su sai kayan abinci uh, ko jiya na ji gwamnan kano ya kaddamar da rabo kuma a kwanakin baya ma ya yi irin wannan kamar sati ɗaya biyu baya Malam rabu kana da bayani an samu tallafin na gwamnatin Kano? <laughs> To sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa inda kuma za ku ji tasiri ko akasin haka na wannan tallafi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani a Jami'ar sa'ada turimi da ke Kano da magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. da madugun tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya To wannan haka yake, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. A takaicen An bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane Amin mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo sannan an kwantar da shi a asibiti masu taɓin hankali ba da jimawa ba a bisa sanarwar da aka wallafa a wata mujallar 'yan sanda. Duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Biden ya ayyana goyon bayan Amurka. kan wata bukata mai kamar wuya wato bukatar nan ta amurka da amurka ta dade tana fatan a cimma ta kafa kasar isra'ila da kasar falasɗinu masu cin gashin kansu a wani labari mai alaka da wannan kuma joe biden a jiya laraba ya fito ya yi furuci akan harin ramuwar gayyar da isra'ila take kai wa falasɗinawa a yammacin gabar tekun jordan biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa kasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin isra'ila da falastinu gwamnan jihar california gavin newsom ya gana da shugaban china xi jinping a ranar laraba a beijing wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa china da amurka za su iya aiki tare gabanin taron apec da za a yi a watan gobe a san francisco An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. Duk 'yan Democrats da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakim Jeffries. A jiya Laraba jami'an yankin Harsan a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Berislav tare da kashe mutum ɗaya. To madalla. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Kafin yi sallama sashen Hausa na taya Alhaji Ali Badala Gumel murna aurar da 'yarsa Zainab Aliyu da angonta Usman Mukhtar. wanda za a ɗaura a ranar asabar dinnan mai zuwa da karfe biyu na rana a masallacin nurul huda da ke hanyar mai gatar a garin gumel allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a shiga safinmu na yanar gizo ta mu na voa hausa.com yanzu kan amadadin aisha ma'azu da ta na gabatarwa sai kuma dadi balawi wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fil hashin gumel da na hada na kuma gabatar nake cewa sai allah har hada mun anjima kaɗan da hantsi sai mun haɗu salamu alaikum